waɗansu 'yan majalisar tarayya da ma ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun mayar da martani akan kwamitin da shugaban ƙasa goodluck jonathan ya naɗa inda suke cewa wata hanya ce kawai ta ɗauki hankulan 'yan ƙasa akan abubuwa da ke gudana kamar cin hanci da rashawa da ma rashin ayyuka da ka iya kawo sauyi a rayuwar al'umman ƙasar umaru ɗahiru ɗan majalisar dattawa ne daga jihar sokoto to ni ina son shugaban ƙasa shi da ikon shi ko kwamitin da ya gara amma ni a gani na ina ganin kamar akwai kusan makara gare shi mai tsammanin wannan kwamiti zai tasiri ba tsakani da Allah idan aka kawo shi gaban ku ya za ku yi da shi nake gaya miki ya ma makara don haka ne a ƙarshen abin na ɗauka an kafa shi ne kawai saboda dalili wanda shi kan shi gani amma siyasa ce kawai yanzu muna 2013 yau sauran mota uku ta ƙari idan shiga 2014 rikicin siyasa za a yi wannan rikicin da aka yi na siyasa shi kaɗai a ishe mu akwai abubuwa suka damu ƙasar nan yanzu ɗauki ishu na security shi kaɗai wani jidali na a ƙasar ga damu yanzu ga yan lebo ga yan menene education asu men ga rikici iri iri so a shaida ya kamata in ma da gaske ake akwai akwai reports barkatai 2005 sun ji yi ya akwai wani ciwo a duba babu report din da babu nigerian ga ya kamata sai a koma a dudduba wasu report gaba daya a cinto wasu abubuwa da an kai tsammani ya ba zan wajibi gare mu a aiki da shi amma kai komi sabo komi sabo in ka ce sabo za ka yi za ka ƙara sabon naka shi ma a lokacin da yake bayyana ra'ayinsa a game da wannan kwamiti da aka ɗora wa nauyin haɗa ɓangarori daban-daban na ƙasar domin samun fahimtar juna ɗan majalisar wakilai daga jihar kano injiniya muhammad ali wudil ya bayyana kwamitin da cewa yaudara ce mai kamar baya ba zani to ni dalili da zan ce gani nake kamar ruwa ne kusan karewa ɗan kada so ya ga cewa abubuwa 'yan najeriya sun fara baya-baya da al'amuransa zai samu matsaloli kala-kala ai domin an daɗe 'yan bangaren a yaraba suna kiraye-kirayen ai wannan taron ƙasan amma bai yi ba amma yanzu tun da ya ga abubuwa sun kubce ma shine ke so kirkiro da wannan don ya janye hankalin 'yan najeriya akan abin da suka sa a gaba na bai kamata ya ci gaba ba yake so ya kawo da wannan yaudara ce kuma bahaushe ya ce baya ba zani sai dai ita kuwa hajiya saudatu mahadi babbar sakatariyar kungiyar kare haƙoƙin mata da tabbatar da yi musu adalci ta ce shugaban ƙasa ya kyauta wa 'yan najeriya da ya nemi a yi jituwa ni gani nike da kuma mun kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama mun amince da cewa eh ba abin da ya kai maslaha daɗi a tsakanin al'umma amma tambaya ne yanzu in an fara ta ina tasirinta ana neman tasirinta ne nan gaba ko kuma ana neman tasirinta ma a warware abin da ke gaban mu a yanzu akwai abubuwan da duk za a iya warwarewa a gaban mu saboda mun san su mun san wa zai yi mi mun kuma san me za a yi don a samu sauki wannan kafa kwamiti da shugaba goodluck jonathan ya yi ya biyo bayanan da shugaban majalisar dattawa david mark ya yi a kwanan nan ne inda ya nuna goyon bayansa a kan kiraye-kiraye da aka yi ta yi na shirya taron sanin makomar kasar kafin zaben shekara 2015. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.